الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mamallakin kowa da komai wanda ya ba mu lafiya ya ba mu iko na sake haɗuwa a wannan wata mai albarka a wannan shekara mai albarka shekara ta shida a yau ɗaya ga watan ramadan wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku miladiya biyar. babu shakka duk wanda allah maɗaukakin sarki ya raya shi ya sa wannan lokaci to abin ya gode wa allah ne domin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ba shi dama mai yawa mai girma da zai ƙara ayyukan alkhairi ya ƙara kusantar Allah maɗaukakin sarki kuma ya tuba daga munanan ayyuka wanda zai mutu ya samu rahama ta Allah maɗaukakin sarki watan ramadan mun riga mun san wata ne da yake ɗauke da hanyoyi da ƙofofi da sababbai na gafara masu yawan gaske ta yadda kowa zai iya shiga sai wanda baya so masu kuɗi akwai hanyar da za su shiga waɗanda ba su da kuɗi akwai hanyoyin da za su shiga manya akwai hanyoyin da za su shiga hakanan yara hakanan mata hakanan maza don haka ba ƙaramar falala ba ce da daraja da baiwa allah ya baiwa mutum iko na kawa wannan lokaci kuma ya ba shi lafiya da imani ta yadda zai azinci wannan wata mai albarka muna roƙon allah maɗaukakin sarki yadda ya kawo mu wannan wata mai albarka ya ba mu iko da dama na azumtar shi kamar yadda yake so kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu daga fadawa abubuwan ki Allah madaukakin sarki ya sanya salati cikin ayyukanmu waɗanda muka rayu da su shekarar da ta gabata a yau kuma sun koma zuwa ga Allah to muna roƙon Allah ya gafarta musu ya musu rahma ya haskaka su kowa daga cikinmu ko kuma wasu daga cikinmu za su iya kina mutanen da kila suke zama tare a irin wannan wata ko suke shan ruwa ko suke zuwa gurin karatu tare ko wani aikin alkhairi amma yanzu babu su babban misali baba da yake mana gadi a wannan masallaci ke kula da wannan masallaci kun ga bana babu shi zami wannan wata na ramadan allah ya karɓi kayansa to irin suna nan da yawa muna roƙon allah ya musu gafara su sanya rahama a kabarinsu mu kuma idan lokacinmu ya yi mu cika da imani kamar yadda muka sani wannan wata na ramadan wata ne na alkur'ani mai girma domin a cikinsa ne allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani kamar yadda allah ya faɗa a cikin suratul baqara shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan a wannan aya allah ya tabbatar da cewa a cikin watan ramadan aka saukar da alkur'ani a cikin suratul dukhan farkon sura Allah yake hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin Allah yake cewa mun saukar da shi alqur'ani a cikin dare mai albarka shine daren lailatul qadr Allah ya faɗa a cikin suratul qadr yace inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi cikin dare mai daraja da haka ramadan wata ne na alqur'ani duk wanda ramadan ya shigo to mafi girman abin da zai bayan azumin watan ramadan shine karanta alkur'ani ya zama sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ramadan ya shigo mala'ika jibrilu yana zuwa fi karatun alkur'ani kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim yace idan watan ramadan ya shigo yalqahu jibril fa yudarisuhu alquran yalqahu jibril fi kulli laylatin fa yudarisuhu alquran A mala'ika jibrilu yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fi mudarasa alqur'ani a kowane dare a cikin watan A imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan hadisi na cewa mala'ika jibrilu yana zuwa a kowane dare su yi karatun alkur'ani da manzan Allah dalla ala istihbabi dirasatil qur'ani fi ramadan yana nuna mustahabbi ne abin so ne a yi mudarasa a yi bita a yi karatu na alkur'ani a cikin watan ramadan wani jikima'i ala yana nuna halaccin a haɗu don yin haka ya halatta mu haɗu a cikin watan ramadan wani ya karanta qur'ani muna saurare wannan yayi wannan yayi wannan yayi ko kuma mutum da yayi muna saurare wa ardil qur'ani ala man huwa ahfazu la kuma yana nuna mana mustahabbi ne mutum ya bijirar da qur'ani ma'ana ya karanta shi ga wanda ya fi shi haddacewa saboda mala'ika jibrilu shi yake zuwa da qur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa manzon Allah sannan manzon Allah ya kiyaye to in ramadan yayi sai manzon Allah da mala'ika jibrilu ke nazarin alqur'ani kamar manzon Allah yana bujiran wa da jibrilu karatun alqur'ani shi kuma yana ji wa fihi dalilun ala istihbab al-iksari min tilawati alqur'an yace hadisin yana nuna mustahabbi ne yawaita karatun alqur'ani fi shahri ramadan a cikin watan ramadan وفي حديث فاطمة رضي الله عنها يتي يازو حديث أن فاطمة الله يرجد إتا عن أبيها دك بابنتا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها ماذا الله يابا ونانا فاطمة لا بهل أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة ملائكة جبريل قوة شيكرة yana zuwa shekaratin alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya a shekarar game da muka ji a hadisin baya cikin watan ramadan wa annahu aradahu fi ami wafatihi marratayn amma shekarar da manzo Allah zai bar duniya to bi mala'ika jibril yazo suka yi wannan karatu dan haka ya zamana shiryan magabata aikin magabata na kwarai idan ramadan ya kama ya shigo suna barin komai su koma kan karatun alkur'ani da bibiyar ma'anonin alkur'ani imamu zuhri rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malaman imamu malik ɗaya daga cikin tabi'ai ya kasance idan ramadan ya shigo yana cewa inna ma huwa qira'atul qur'ani wa it'amu ta'am ramadan ba komai zamu a ciki ba face karanta alqur'ani da ciyar da abinci ibn al-hakam yana hakaitowa yana cewa imamu malik idan ramadan ya zo ya firru min qira'atul hadith yana barin karantar da hadisi wa mujalasati ahli ilmi yana barin zama da malamai sai ya koma kurin ya dinga karantar da ya dinga karatun alqur'ani sufyan as-sauri idan watan ramadan ya zo taraka jami'al ibadati wa aqbala ala qira'ati alqur'ani duk wani nau'i na ibada sai ya bashi ya koma kan karatun alkur'ani to haka magabata suke yi da wannan ne magabatan mu suka samu tunanin tafsirin alkur'ani a cikin ramadan don mutane su haɗa alkhairi guda biyu alkhairin karanta alkur'ani da kuma alkhairin fahimtar ma'anonin alkur'ani domin alkur'ani ibadar da za ka yi dangane da alkur'ani bayan ka karanta shi kuma ka fahimci ma'anonin shi a masu tarihi wasu daga cikin masana tarihi suna cewa tafsiri a ƙasar hausa yin tafsirin alkur'ani a ramadan ko ba a ramadan ba a ƙasar hausa ya samo asali tun lokacin sarkin kano aliyu yaji wanda ya yi mulki a karni na goma sha uku miladi yanzu muna karni na na ishirin ishirin da nawa muke ishirin da daya, karnin ishirin da daya, dukkan a karni na sha uku miladi lokacin da kabilar wangarawa suka zo kano karkashin wani malami da ake kira abdulrahman azzaiti to wannan malami abdurrahman azzaiti sai ya dinga yin tafsirin alkur'ani cikin hanyoyin da ya bi na yada da'awa ta musulunci shine karantar da alkur'ani da tafsirin alkur'ani kamar yadda wani malami ya ambata cikin littafin sa da ya magana tafsiri a Kano Dr. Ismail Idris hakanan a zamanin sarki bawa Ibn Muhammad Rumfa an samu wani malami da ya zo Kano wanda ake kira shak Abdallah shi ma zan babban aikin sa da ya zo Kano ya shagala da shi shine tafsirin Alqur'ani Sheikh Abdullah ibn Fodi yayin da ya niyyar zai tafi Makka zai je Madina ya zauna hanya ta kawo shi garin Kano da ya zo garin Kano mutanen Kano sun nemi da ya zauna ya karantar da su Alqur'ani da haka ya zauna lokaci mai yawa yana musu tafsirin Alqur'ani sannan uwa uba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine jagora wajen fassara alqur'ani saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa anzalna ilaika zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun saukan maka da alqur'ani ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan kai wa mutane bayanin abin da muka saukan musu sai ya mana wannan bayani da Allah ya ce manzo Allah yayi ya kunshi karantar da alqur'ani da kuma bayanin ma'anonin alqur'ani da haka manzo Allah ya karantar da sahabbai alqur'ani kuma ya yi musu bayanin ma'anonin alkur'ani daidai gwargwado ɗaya daga cikin magabata abdurrahman as-sulami abu abdurrahman as-sulami yana cewa waɗanda suka karantar da mu alkur'ani yana nufin sahabbai sun faɗa mana cewa suna karatun alkur'ani a gurin annabi wa kanu idza ta'allamu ashara ayatin in suka koyi ayoyi goma lam yujawizuha ba sa tsallake ayoyi goma nan hatta ya'malu bima fiha min al'amal har sai sun yi aiki da abin da ke cikin ayoyin yace fata'allamna alqur'ana wal amala jami'an yace sai muka koyi alqur'ani da aiki tare domin in suka karanta alqur'anin ba ta tsallake abin da suka karanta sai sun yi aiki da abin da ke cikin ayoyin sai zama suna koyon alqur'ani da sanin ma'anonin shi da kuma aikata abin da ya umarni kamar yadda imamu tabari ya kawo wannan cikin tafsirin shi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yana ta kana rajul minna ɗaya daga cikin mu Musa bai ya kasance idza ta'allama ashara ayatin in ya koyi ayoyi goma lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna to ba zai tsallake sai tafi ayoyin gaba ba sai yayi aiki da su ya koyi abin da yake ciki na ma'anonin su ma'ana suna tambayar ma'anonin alqur'ani ko manzo Allah yana karantar da su wannan yasa saboda wannan tsari da suke bi suke dadewa ba haddace qur'ani ba Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana ar-rajulu idza qara al-baqara wa ala imrana jalla fi a'yunina yace a zamanin mu idan mutum ya karanta baqara ya karanta sai ya karanta Ali imrana yace sai ya kara girma a idan mu saboda karatu ne ake yi na ƙoƙarin aiki da shi ana karantawa ana sanin ma'anonin ana kokarin aiki da wannan abdullahi dan umar kamar da imamu malik ya kawo cikin muwatta abdullahi dan umar ya zauna shekaru masu yawa yana hadda suratul bakara ba wai dan bai da kwakwalwa ba sai dan karatu ne da kokarin aiki da shi dan haka tafsirin alqur'ani abu ne da yake da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabban shi don ba zai yiwu ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamana suna jin karatun alkur'ani kuma ba su fahimce shi ba kuma su yi shiru ba tare da sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzo Allah ya bayanin alqur'ani malamai sun tattauna shi manzo Allah ya fassara alqur'ani tun daga farko har ƙarshe tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas koko ya fassara wasu abubuwa ne ko ya lamarin yake wasu malamai na ganin za a iya manzo Allah ya tafsirin alqur'ani bi akmalihi gaba ɗayan shi kurin dai ba za su ce lafazi lafazi ba amma a dunkule a takaice suka ce ya fassara alkur'ani gaba ɗaya suna cewa domin in ka kalla ko dai manzo Allah ya fassara alkur'ani da bayani na baki ya ce wannan aya tana nufin kaza ko kuma ya fassara shi a aikace domin na na aisha ta aka tambaye ta halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kana khuluquhul qur'an halayen manzo Allah alkur'ani ma'ana yayin da manzo Allah ya zama mai gaskiya yayin da manzo Allah yake riƙon amana yayin da manzon Allah yake hakuri yayin da manzon Allah yake da'awa duk waɗannan abubuwa ne da Alƙur'ani ya umarni da su haka tafsiri ne na Alƙur'ani? amma dai a a dunkule zamu iya cewa tafsirin manzon Allah ga Alƙur'ani to zamu iya kasa shi gida biyu akwai tafsiri bayyananne sarihi da ya fassara ma'ana ya ce wannan ayar ga ma'anarta ko wannan lafazin ga ma'anarsa ko wannan bayani ga ma'anarsa wannan kaɗan ne a cikin ma'ana abubuwan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana bayani sarihi bayyananne kamar faɗin tafsirin da manzo Allah ya yi wa faɗin Allah ghairil maghdubi alaihim wal dhallina manzo Allah ya fassara mana al maghdubu alaihim sune al yahud al dhallina sune nasara kun ga wannan tafsiri ne na wannan kalmomi guda biyu kamar yanzu yadda manzo Allah ya fassara faɗin Allah الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون sahabbai suka ce ya rasulallah wannan aya da Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan suna da aminci kuma su ne shiryayyu to ya rasulallah wa'ai baya zalunci a cikinmu ma'ana suna ganin abin ya yi girma kenan ba wanda zai samu shari'a ba wanda zai zama cikin aminci domin kowa yana zalunci alal akalli mutum zalunci kanshi da haka suka ce a manzo Allah suka ce wannan aya ta yi girma ya rasulullah ta yi tsanani ta yi nauyi sai manzo Allah ce ba zalincin da kuka fahimta ba ake nufi a wannan aya ayar abin da take nufi shirka ku ji faɗin luqman ba ga ɗan shi inna shirka la zulmun azim kun ga manzo Allah ya fassara musu azzul cikin ayar da ke cikin suratul an'am da cewa ana nufin shirka ya fassara musu ita da ayar da ke cikin suratul luqman inna shirka la zulmun azim to irin wannan tafsiri na manzo Allah sarihi ya fassara wata aya to in an kamanta shi da sauran bai da yawa to wannan nau'i ne na tafsiri da manzo Allah yi na biyu kuma kamar da muka ambata dukkan sunnan manzo Allah tafsiri ne na alqur'ani sunna ce qauliyya ko sunna ce fi'liyya ko sunna ce taqririyya in dai manzo Allah ya yi abu ko ya faɗa ya ce ayi ko an yi ya tabbatar da shi to tafsiri ne na alqur'ani don manzo Allah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha da abin da manzo Allah zai faɗa to wahayi ne to in ka kalli wannan to ka iya cewa ai manzo Allah ya fassara alqur'ani nan gaba daya ko dai a aikace ko kuma da da bayani kamar yadda muka ambata a takaice dai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara daidaikun ayoyin alqur'ani saboda sahabbai larabawa ne akwai abin da an faɗa suke fahimta baya bukatar ma sai sun tambaya kuma yanzu nan muna yin tafsiri da Hausa ne saboda Hausawa ne ne galibinmu ba ma jin larabci to da haka akwai buƙatar a bayanin ma'anonin wannan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar amma da larabawa ne nan to an zo wasu kalmomi ne za a yi musu bayani da wasu da kuma hadisai da za a kara musu abu na biyu kuma dukkan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan tafsiri ne na alkur'ani mai girma domin me domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mabibicin wanda ya fassara alkur'ani kamar yadda malamai suke yin bayani da wannan ne za mu gane ɓatan waɗanda suka ce alkur'ani zalla za su bi baruwansu da sunna waɗanda aka san su da 'yan tatsini a ko ƙala kato a yanzu kuma suna kiran kansu da ƙur'ani zalla to waɗannan da wancan bayanin za mu gane ɓatan domin dai shi alkur'ani an saukar wa da annabi sallallahu alaihi wasallama ne shi alqur'ani an saukawa da manzon Allah ne kuma an umarce shi da yi bayani kuma manzon Allah ya yi bayani to in ya yi bayanin ina bayani na ji wani daga cikin su yana cewa mu ba mu ce manzon Allah bai yi bayanin alqur'ani ba mu ba mu ce bai yi bayani ba sai mu abin da muke cewa waɗannan hadisai ba su ne bayanin na annabi ba duk ƙarya ne waɗannan hadisai to ina bayanin annabin in dai yayi to yana ina kaga dai ko dai ya ce mana bai yi ba yadda mu muke tuhumar suna cewa bai yi muna cewa suna cewa annabi bai yi bayanin qur'ani ba domin abinda bayanan suke gwada kenan ko kuma ya ce yayi idan yayi yana ina idan ka ce ba waɗannan hadisai bane bayanan da manzon Allah yayi to suna ina in kuma ka ce babu to ya za a yi Allah madaukakin sarki da ya alƙawarin zai kara wannan addini ta hanyar kare alƙur'ani shi ma qur'ani zai samu kariya ta hanyar kare sunna to ya za a yi Allah ya bar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama su tafi haka idan ya zama na maganganun kakanninmu da iyayenmu da wanda suke gaba da mu da malamanmu ana hakaitowa yanzu duk wanda ya rayu da baban shi zai zama ya ba ƴaƴan shi labarin babana ya ce min kaza kuma ƴaƴan su yadda saboda baban su ya da labari su ma su hakaitowa nasu ƴaƴan jikokin shi kenan haka magana za ta yi ta tafiya sai ka samu wani ya haka yake labarin kakan shi shi kuma ya ji daga baban shi shi kuma ya ji daga nan kuma ka yadda haka din haka din ne to idan har Allah zai kare maganganun ɗaiɗaikun mutane wanda ba annaba ba ba wani ma ba mutumin kwarai ba to me zai hana Allah ya kare maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a fahimci addini da shi haka kenan dole ne manzo Allah in yayi bayani to dole ne a samu bayani in ka ce ba wannan bane to kawo ba zai ka ce manzan Allah sallallahu sallama bai yi bayani ba saboda Allah ya yi umarni da ayi to da haka wannan yana cikin abin da yake nuna batar kuma duk lokacin da mutum ya ce zai fassara alkur'ani kadai ba ruwan shi da sunna ba ruwan shi da bayanin sahabbai da almajiransu to dole zai kama cikin bata shi sa duk waɗannan mutanen da suke cewa qur'ani zalla ko na yanzu da muke rayuwa da su inda zaka je su zaka ji tufka da warwara za a tambaye wancan a ce to ka ce qur'ani kaɗai za ka ji alqur'ani bai magana rako'in sallah ba sallah wannan da da muke yi mun yi la'asar raka'a hudu magariba ay raka'a uku isha ay raka'a hudu asuba ay raka'a biyu azhar ay raka'a hudu mu ma bar yadda ake yi din na ruku'u da tsayuwa da karatu qur'ani iya adadin rako'in ina aka samu su kuma mun ga kai tana yi dan a cikin su akwai wanda yake qur'ani zalla amma kuma haka yake sallah da muke to zaka ji amsar da za su bayar daban-daban wani ya tafi ya ta kamo inda Allah mana ya magana wasu ma'ana nambobi kamar yadda Allah yake maganar fusafukan mala'iku ja'ilul mala'ikatu uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a yace anan za a samu rakoyin sallah wani kuma na kwanan nan da nabi sai ce ai inda Allah ya ce in sallah a cikin alqur'ani aqimus salata guri goma sha bakwai ne da haka shine adadin rakoyi to ka ji wani tafsiri a duniya da ba wanda ya taɓa yin shi ta ya kalmar aqimus sala ko wa aqimus sala ta zama da ma'anar raka'a kalmar aqimus sala duk wani wanda ya sallah rabbi ya ana nufin ku da sallah to ina ta koma ta rikice ta zama raka'a to a lokacin da inda zaka je na Kaduna ko ka je gurin na Kano mai irin wannan aqida ka ce ga yamin inda ka samu raƙoyin sallah shi ma ba zai iya faɗin waɗancan ba dan bai ma san wancan ba saboda mai to daga nan za a shiga badan ma kowa zai kama abin da shi sa in kana sauraron su a babin ibada da tafsirin da suke na qur'ani za ga su kansu kowa yana faɗa abin da ya ga dama to ba abin da zai daidaita al'umma ya tsora su kan daidai sai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa lokacin da manzo Allah ya ishara cewa al'umma za ta shiga saɓani. yace innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa sai sahabbai suka ce to yi mana wasiya ya rasulullah sai ce fa alaikum bi sunnati ku bi sunnata domin sunna ita za ta daidaita al'amura ita za ta daidaita ita za ta dora mutane kan daidaita alqur'ani kamar da suke faɗa amma lunzu wujo za a iya karanta aya alqur'ani kuma a juya ta ta bada wata ma'ana amma me zai nuna ma'anar daidai ce ko ba daidai ba ce shine mu kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya aikata mu kalli sabon manzon Allah shin wannan ayar tana nuna wannan ibadar da kai kake yi idan ayar idan tarihi da sunna ta manzo Allah tabbata ba haka yayi ba to ya nuna ba ma'anar ayar kenan ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da addini ya cika kuma sai da ya bayyana addini da haka ta nan ne za a samu kariya shi yasa dukkan makiya addini da suke so su rusa addini sun fi shigowa ta hanyar rusa sunna fiye da karyata alkur'ani sun fi shigowa ta hanyar rusa sunna domin ita ce in an rusa za a je ma mutane cikin badambadama karshe mutum zai zama zanjeki shi yasa a masu da awa qur'ani zalla akwai masu yin sallah raka'a ɗaya kaɗai a cikin yini dare da yini raka'a ɗaya akwai wanda in yi alwala ya tsaya kurin in ya dan tsaya ya jima shi kenan ya gama sallah saboda Allah magana kiyam yayi akwai wanda in yi ruku'u to daga ruku'u zai wuce sujjada ba zai dago ba saboda Allah ya magana ruku'u da sujjada to za ga abubuwan daban-daban daban-daban akwai wanda yana yin yadda muke akwai wanda kuma raka'a bi yake da da safiya ya bi da yamma saboda an yi maganar a tasbihi safiya da yamma za ga abubuwan daban-daban an zo maganar zakka dole za a samu rikici a nan zakka din nan kowane abu za a fitarwa zakka kowane abu ake fitarwa zakka ko kawo akwai wanda ba a fitarwa sai ya kai misali in ya kai misali nawa in ko ba ya kai misali ba to me za a bada zakka shi sai yasa zaka same su a nan suna da rikici mai yawa idan ka da a gurin aikin hajji haka dawabi guda nawa za a yi Allah ya ce a yi a cikin alqur'ani wal yatawafu bil baitil atiq amma guda nawa za a yi ta ina za a fara ta ina za a kare kaga duk wannan wani abu ne da yake akwai buƙatar tambaya ajiya ya ake yi to wannan duk sunna ta annabi ce sallallahu alaihi wasallama za ta maka wannan bayani asalin inkarin sunnar annabi ya faru ne tsohon tarihi in ka ɗauki jawa, suna da nau'i na inkarin sunna saboda sun kafirta wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka daga nan duk sunnar da ta fito daga waɗannan sahabbai da hadisin da ya zo daga wannan sahabbai ba za su yi aiki da shi ba in ka ɗauki mu'tazilawa su ma haka suna inkarin wasu abubuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ba za a ga Allah ba ranar tashin alkiyama ba za a yi ceto ba Ba babu azabar kabari duk za su inkarin waɗannan abubuwa din in ka zo ka ɗauki shi'a su ma akwai sahabbai da sun gabirta su da haka da hadisan da suka fito da gurinsu ba za su karɓa ba kun ga su ma daga nan nau'i ne na inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma daga baya baya wannan ƙungiya ta qur'aniyuna ko zalla ƙur'ani ko yan ko kala kato ta samo asali ne daga wani mutum da ake kira abdullah ibn abdullah al-jakra launi mutumin indiya ne an haife shi can a wani yanki na Binjab a Pakistan a ƙarshen karni a ƙarshen karni ko kuma a cikin karni na goma sha tara miladi shi ne ya zo da wannan fikira shi ne ya fara kafa wata wasu jama'a da ake kira ahlul zikiri wal qur'an shi ya zo da wannan har ya yi rubuce a kan wannan ƙadiyya ta shi daga shi ne abin ya tafa kada har ya zama ya kawo yadda muke gani a yau kuma su ma suna nan kamar yadda muka ambata ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a waɗanda suke masu yawa shi yasa kamar yadda muka saba tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki da muke yi a wannan waje zai ci gaba yadda muka saba karanta alkur'ani da fassara shi da ayoyin alkur'ani tafsirin qur'ani bil qur'an ma'ana ayar qur'ani wani sa'in wata ayar na fassara ta misalai na nan da dama da Allah ya ce ah, ihdinas siratal mustaqim sun a fatiha zai ce Allah ka shiryar da mu tabarti miƙaƙƙi siratal ladzina an'amta alaihim tabarkin waɗanda kai wa ni'ima Allah ka shiryar da ni tafarkin waɗanda kai wa ni'ima ga koma wata ayar sai ga Allah ya bayyana ma waɗanda yi wa ni'ima Allah ya bayyana maka waɗanda yi wa ni'ima wa man yuti'ir rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ga wannan aya ta faɗi waɗanda Allah ya wa ni'ima ko annabawa ma'ana annaba da manzanni ko siddiƙai mataki ne na kai ƙololuwa wajen bin Allah da ɗa'a ga Allah da walittaka ko kuma shuhada wanda suke shahada ko kuma waɗanda suke nagartattun bayi su ne na an'ama Allahu alaihim da haka Allah ka shiryar da mu tafarkin waɗanda kai wa ni'ima shine tafarkin annaba da siddiƙai da shahidai da salihan bayi to kaga aya ce ta fassara aya wannan misalai yana nan da yawa a cikin alqur'ani na aya ta fassara aya da Allah ya ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fihi sai ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah sai Allah ya bayanin al muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun har zuwa ƙarshe to wannan salo ne na tafsirin alqur'ani wanda shi yafi kowanne kalle da malamai suke suke ambatawa sai tafsirin alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ayyukan shi da abubuwan da manzon Allah ya tabbatar wannan ma ana tafsirin alkur'ani da shi wanda shine yanzu muka gama bayani idan mutum bai yi tafsirin alkur'ani da sunna ba to zai kama hanyar bata ne domin rike alkur'ani shi kaɗai ba tare da sunna ba to kamar mutum ya ce ya yi imani da annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma bai yadda da abin da ya zo da shi ba ko ce ya yi imani da alkur'ani amma bai yadda kuma da abin da manzon Allah ya zo da shi na bayani ba wanda babu yadda za a yi mutum ya zama mumini da wannan cikakken imani sai tafsirin alkur'ani da maganganun sahabbai sabon manzan Allah sun fassara wasu alfaz labazi zai zo a yaren larabci zai ɗaukan ma'ana biyu uku sai ka samu wani sahabi ya fassara shi da wannan ma'ana wani ya fassara shi da wannan ma'ana in ma'anar duka ba ta saba juna sai duk a ce duk ma'anar za ta ɗauka juna kuma sai a kalli dalilai da wasu abubuwa da malamai suke kallo firin da wanda ya firin jayi to wannan su ne mafi kyan hanyoyin tafsirin alkur'ani ana iya fassara alkur'ani da logan larabci ma'ana a kalli jerin a kalli yadda yake kalma take a loga da asalinta a bayanin alkur'ani da ita ana iya fassara alkur'ani da da da mahmud kamar yadda malamai suke faɗa ma'ana a ce wannan aya ta nuna kaza da kaza saboda dalili kaza da kaza da sauransu to wannan shine sanan da muke bi wajen fassara alkur'ani a cikin wannan zama namu kuma shi za mu ci gaba da bi daidai gwargwado iya abinda da Allah ya sanar da mu da fatan Allah ya mana jagora ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata a shekarar da ta gabata a cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki mun tsaya a kan abin a cikin suratu yasin mun tsaya cikin suratu yasin mun tsaya kan aya ta 55 a ita za mu tashi a wannan lokaci a yanzu insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم نعم الله ما أوكشين سركينا إن أصحاب الجنة hakika yan aljanna ma'abuta aljanna al-yawma a wannan rana fi shagulin suna cikin shagala suna cikin jin daɗi fakihuna suna cikin farin ciki hum wa azwajuhum Allah ya ce su da matekun su ala al'ara'iki suna kan dadaji. muttaki'una suna kishingide suna kwance lahum fiha fakihatun Allah ya ce a cikin ta suna da kayan marmari wala hun ma yad'un kuma suna da duk abin da suke nema salamun aminci qawlan zance min rabbil alamin daga min rabbir min rabbir rahim daga ubangiji mai jin kai idan ba mu manta ba muka kalli ayoyin baya suna magana ga tashin alkiyama Allah ya gaya mana cewa wa nufiqa fi suri aka yi busa a cikin kaho wanda muka ce wannan busa ita ce ta tashi fa idahum min al ila rabbihim yansilun sai ga mutane halitta suna tashi daga kabarruka suna gaggawa suna tafiya zuwa ga ubangijinsu idan sun tashi ce ya wailana falo ya wailana man ba'athana min marqadina ce waye tashe mu daga wannan baccin da muke daga wannan tashin da muke haza ma wa'ada rahmanu wa da al-mursalun to a wannan rana ta alkiyama mun kalli ayin Allah ce fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a a wannan rana ba za a zalunci wata rai da komai ba wala tujzauna illa ma kanu illa ma kuntum ta'malun ba za a saka muku ba sai da abinda da kuke aikatawa to haka ayoyin suka ci gaba da bayani sai Allah kuma ya shiga yin bayanin a wannan rana me ya makoma bayan Allah na kwarai shine Allah ce mana inna ashabal janna yan aljanna al yawma a wannan rana ta tashin alkiyama fi shughulin suna cikin shagali ma'ana wasu malaman tafsiri suka ce fi shagulin sun shagalta cikin ma'ana sun shagalta ga barin wanda ba su ba ma'ana hankalinsu baya kan wanda ba su ba bal sun shagalta da abin da suke ciki na ni'ima sun damu da abin da suke ciki na ni'ima da kyakkyawan rabo da Allah ya ba su fi shagulin wasu malamai suke sun shagalta ga barin yan wuta ma'ana ba su ma san halin da yan wuta suke ciki ba sun shagalta ga abin da Allah ya ba su fakihuna suna cikin farin ciki suna cikin jin daɗi suna cikin ni'ima a wannan rana wannan shine halin da 'yan aljanna za su kasance aljanna dai ta mai a cikin alkur'ani a wurare da dama kuma gida ne na ni'ima gida ne na jin daɗi gida ne na bayan Allah wanda suka bi Allah maɗaukakin sarki a hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana kaɗan daga cikin irin daɗin da ke cikin aljanna yan aljanna ba sa bawali ba sa bayan gida ba sa kaki su fitar da abin da yake na majina sannan abin da suke tafe kawunansu da shi na zinare sannan kuma gumin da yake fita a jikinsu don wannan gumi suka ce shine makwafin abin da za su yi na bayan gida ko na bawali to gumin da yake fita almiski ne yana ƙarshen almiski sannan kuma suna shiga ne ala suratu abihim adam bisa surar babansu annabi adam suna da tsawon zira'i sittin saboda mutum ya samu jin daɗi da morewa ma'ana za a yi halittarsa cikakkiyar halitta domin asali da Allah ya halicci annabi adam ya halicce shi da tsawon zira'i sittin amma daga lokacin halitta take raguwa take raguwa har zuwa wannan lokaci kisa da zaka karanta alkur'ani da hadisai sai ga al'umman da suka gabace mu irin samudu irin su adawa to mutane ne masu girman gaske masu ƙarfi da girman jiki da haka mu ba mu kai su girman jiki da da da ba to ranar tashin alkiyama yan aljanna za a da musu da cikakkiyar halittar su saboda mai samu cikakken jin ni'ima a wani hadisi wanda Jabir ya rawaito manzo Allah ya ce yan aljanna ya'kuluna fiha wa yashrabun za su ci za su sha a cikin aljanna wala ba za su yi bayan gida ba ba za su yi bawari ba za su yi tobi ba wala bulun wala yataghawwatun ba za su yi kaki ba su sai aka tambaye manzo Allah su yaya abincin da suke ci ta ya za a yi suna ci amma kuma ba bayan gida sai manzo Allah ce dusha'un za su ringa yin wata gyatsa da fitar da gumi wa rashfun da fitar da gumi wanda zai zama kama almiski almiski saboda kanshi shine madadin wannan rashin bawali da ake yi sannan kuma za a kimsa musu yin tasbihi da tahmidi da godewa Allah kamar yadda a nan duniya suke yin numfashi suke jin daɗi haka wannan tasbihi da godewa Allah zai zama musu abin jin daɗi wanda ya shiga aljanna to wahala ta ƙare ba shi ba wahala kuma har abada haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace man yadkhulul jannata yan'am manzo Allah ce wanda duk ya shiga aljanna to zai ni imta wala yab'as ba zai ƙara wahala ba la tabala siyabuhu wala yafna sababu kibabin sa ba za su lalace ba haka nan samartakar sa ba za ta kare ba ma'ana ba tsufa a cikin aljanna mutum zai zama a yadda yake duk waɗannan abubuwa ne da muna ganin misalan su yadda Allah yake wani an yadda Allah yake gudanar mana da al'amura wani an ce ba tsufa zai ce za a ce ba tsufa a duniya ma Allah ya ga dama akwai abin da zai yi shekaru ninkin ba ninkin kuma yana nan yadda yake yanzu a cikin halittu da ake da su a ruwa ko a tudu in ka samu masana sai a ce ai dabba kaza tana yin shekara ɗari da kaza kuma in ka same su zaka tana nan da kwarinka da menene to wannan ya nuna maka ikon Allah na ya bar abu ya rayar da shi lokacin da yake so da haka in Allah madaukakin sarki ya so ya ga dama sai ya ajiye abu ya shekara ɗari kuma bai lalace ba alhalin Allah bai ga dama ba ba zai kwana ɗaya ba mun karanta a cikin alkur'ani wannan mutumin da Allah ya kashe shekara ɗari amma aka ce mai duba abincinka ka gani lam ya tasanna bai canza ba wanda ga galiban ka ajiye abinci akwai abincin da yanzu ka ajiye shi kafin safiya lalace amma shekara ɗari ce bai canza ba wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-izami kayfa nunshizuha thumma nasuha lahma to wannan yana Allah ne yake iko bisa komai to dan aljanna ba zai tsufa ba zai tsaya yadda yake cikin jin ni'ima a wannan hadisi imam muslim ya rawaito hadisin abu sa'id al-khudri da abu huraira manzo Allah yana cewa za a kira mai kira zai kira ranar tashin alkiyama zai ce ya ku yan aljanna inna lakum an tasihu fala tasamu abadan kun dinga yin lafiya ba cuta har abada aljanna ba rashin lafiya wa inna lakum an tahyawu fala mutu abadan Allah ya ba ku dama za ku rayu ba mutuwa mutuwa ta ƙare wa inna lakum an tashibbu fala haramu abadan kuna nan a samari ba tsufa har abada wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abadan za ku ta jin ni'ima ba za ta ƙare ba har abada shine fadin Allah wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wannan kiran da Allah ya faɗa anan shine kiran da za a yi a faɗa musu waɗannan abubuwa din imam muslim ya rawaito wannan hadisi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana mumini a aljanna yana da khaima yana da hima ta lu'ulu'u wadda a cikin ta mumini zai dinga kewayawa khaima kuma babba sannan a ciki kuma mumini yana da iyali tare da shi a cikin wannan khaima din zai dinga kewayawa saboda girmanta wani guri ma ba sa ganin na wani guri saboda girmanta kamar da imam muslim ya rawaito da haka wannan duk irin ni'imomi ne na yan aljanna shi yasa anan da Allah ya ce yan aljanna fi shughulin suna cikin shagalta ma'ana shagalta ce ta jin daɗi isa Allah ce fakihun suna cikin farin ciki saboda abin da Allah ya ba su na ni'ima duk wani wahala ta duniya sun manta da ita da zarar mutum ya shiga aljanna to yana shiga daidai da sakan ɗaya ya manta da duk wata wahala ta duniya shi yasa duk wahalar da mumini yake a duniya to yayi hakuri ya tsaya kan biyan Allah yayi gaskiya yayi abin da yake daidai da zarar ya bar duniya to wahala ki ta kare domin da ya ya tarar da aljanna to shikenan wahala ta kare duk wata ni'ima da kabiri yake ciki a duniya ta jin daɗi da walwala to ta mata'un ne qalil jin daɗi ne kaɗan domin da zarar ya mutu shikenan wannan jin daɗi ya ƙare kuma zai manta da ma ya taɓa jin wani daɗi a wannan duniya da muke ciki aljanna tana da sunaye da dama kuma kowane suna yana nuna ni'imarta da cikarta da abin da yake ciki ana kiranta aljanna kamar yadda muka gani cikin wannan aya saboda abin da ta kunsa na ni'imomi daban-daban na farin ciki na kwanciyar hankali na shuka mai ni'ima wadda take lublub kuma a ƙarƙashin ta ga ƙoramu suna gudana ana kiranta darus salam kamar yadda Allah yake lahum darus salam inda rabbihim wallahu yad'u ila darus salam darus salam shine gida na aminci saboda abin da ke cikin ta na aminci da jin daɗi da ni'ima a ranar babu wani abin da zai damu yan aljanna sai ma'ana jin daɗi da ni'ima a nan Allah ya ce lahum fiha fakihatun suna da kayan marmari a ciki wa lahum ma yad'una da suna da kuma duk abin da suke nema a cikin aljanna din duk abin da za su nema akwai da haka ake kiranta darul salam sannan ana kiranta darul khuldi gida na dawwama saboda me saboda ba mutuwa a cikin ma'ana aljanna kamar yadda muka karanta a cikin hadisai duk wanda ya shiga aljanna to ya shiga gurin da zai dawwama babu ranar da zai fita kamar yadda muka ji hadisai kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka a cikin ayoyi da dama ana kiranta darul muqamati gidan zama nan duniya ba gidan zama bane ka gina duk abin da za ka gina ka tanadi duk abin da za ka tanada ka ajiye duk abin da za ka ajiye amma ba gidan zama ba ne ko ka ƙi ko ka so sai ka tafi kana so ko ba ka so ka shirya ko baka shirya ba amma in mutum ya je ya shiga aljanna to ya shiga gidan zama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kira ta da wannan suna ana kiranta jannatul ma'awa aljannan makoma Allah ce wa amma man qama maqama rabbih hmm. wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce al-ma'wa da haka ana kiranta al-ma'wa makoma na wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ana kiranta jannatu adnin aljannatai na zama wanda ma'ana mutum zai tabbata a ciki kamar yadda Allah ce jannatu adnin lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi hmm. ana kiranta darul hayawan gidan rayuwa Allah ya ce wa inna daral akhirata la hiya hayawan ma'ana ana nufin gidan lahira shine gurin rayuwa ana nufin aljanna to duk wannan sunayen aljanna ne ana Allah ya kirata da jannatul na'im ya kirata al amin Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin amin Allah ya kirata da maq'adu sidiqin inda Allah ya ce fi maq'adu sidiqin inda malikin muqtadir duk wannan sunayen aljanna ne da aka guri ne na ni'ima da Allah zai sa waɗanda suka yi aiki Allah ce hum wa azwajuhum su da matekunsu azwaji kame da mujahid ya fassara halailuhum ma'ana matekunsu na halal suna tare da su fi zilalin a cikin inuwa ko cikin inuwoyi na bishiyoyi daban-daban azza Allah ce akwai bishiyar tuba bishiya ce da mai tafiya zai tafiya shekara ɗari biyar a cikin ta bai kare inuwa ta ba da haka inuwa ce mai daɗi mai sanyi sannan Allah ce alal ara'ik akan gadaje gadaje na alfarma na jin daɗi na mulki na isa na iko muttaki'un suna cikin gide akan waɗannan gadaje da Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya ba su wannan ba komai bane salamu aminci ne daga Allah maɗaukakin sarki sannan qaulan min rabbir rahim faɗi ne na wajen Allah maɗaukakin sarki kamar yadda wasu ayoyi suka nuna Allah maɗaukakin sarki zai ma'ana sanya mala'iku suna shigo ‘yan aljanna kuma suna musu addu'a suna musu sallama da wannan sallama da muke yi saboda abinda ta kunsa na ni'ima da jin daɗi ranar tashin alkiyama da haka a cikin waɗannan ayoyi ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana halin da 'yan aljanna za su kasance a ciki na jin ni'ima da walwala da shagalta shagalin da zai mantar da su komai hatta yan wuta ma za su manta da yan wuta sai dai idan ma'ana suna so su tuno su ko Allah yana so ya tana musu da su dan ƙara jin daɗi da ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki za su shagalta da abin da ke cikin aljanna cikin jin daɗi da ni'ima su da matekunsu waɗanda suka bi Allah maɗaukakin sarki hadisi ya tabbata cewa mace za ta zama da mijinta wanda suka rayu ƙarshe tare da shi kamar yadda ya zo a hadisi mace za ta zauna da mijinta wanda ta mutu tare da shi domin wata matar tana iya auren maza biyu uku to wanne ne za ta zauna da shi aljanna hadisi ya ce mijinta na ƙarshe wanda ta mutu a tare da shi kuma in dai ta shiga aljanna kuma mijin ya shiga aljanna to ba magana a ce ko ba ta san shi ko ba ta ji daɗin zama da shi ba domin ranar tashin alkiyama domin ranar tashin alkiyama duk waɗannan damuwa dan Allah yana cire ta wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli ai yanzu a nan duniya za ka ga kana rayuwa da wani amma kila kana jin haushin shi ko yi maka wani abu ko ya tare maka wani abu to ranar alkiyama idan kuka shiga aljanna kai da shi to Allah ke sire wannan wannan gillin ba za ka ji a tare da kai ba to haka tsakanin miji da mata ko da a duniya an samu sabani an ji ba daɗin zama an yi haƙuri da juna aka mutu tare to ranar tashi alkiyama Allah zai canza zukatan zama zukata ne na masu ƙaunar juna na masu son juna waɗanda kuma Allah zai cire musu wannan gilli din duk wani abin da zai samu zai damu dan aljanna babu shi a cikin aljanna wani abin da zai dame shi babu wai wata mace ta shiga aljanna tana jin cewa wannan mijin da aka haɗa ta da shi ba shi take so ba wancan take so babu shi a cikin aljanna Allah madaukakin sarki shi ke juya zukata yadda ya ga dama da haka je juya zukatan a zauna cikin farin ciki da jin daɗi da nutsuwa wasu daga cikin matiku na magabata cikin sahabbai da tabi'ai sukan maƙi yin aure saboda jin daɗin zama da suke da mazajensu to idan mazajen sun mutu zai ce to tana so ta zauna da mijinta aljanna da haka sai ta haƙuri da yin aure ta zauna amma babu wani dalili da ya hana ko ya haramta ko nuna cewa mace in mijinta ya mutu dan ta yi aure ta yi laifi musamman idan ya zamana ba za ta iya rayuwa ba sai da aure din to ba daidai bane kuma ta takura wa kanta ta zauna ba tare da yin aure ba almuhimmi dai ta bi Allah madaukakin sarki ke ayyuka na gari sai Allah ya haɗa ta da abin da suke so ranar tashin alkiyama sannan wannan ayyukan kamar da muka gani suna na mana a cikin aljanna akwai kayan marmari duk wani abin da mutum ya sani na marmari na sha'awa na ƙauna na so to a cikin aljanna akwai wannan abu da Allah ya tanadar sannan daɗin daɗa ma Allah ce wala hum fiha ma yad'u suna da abin da suke nema duk abin da suke so dan aljanna duk abin da yake da awa yake nema to Allah madaukakin sarki zai bashi kamar yadda ya zo a wasu ayoyi domin aljanna ba abin da zaka nema na jin daɗi ka rasa dan mutum ya nema abu ya rasa to wannan nau'i ne na tawaya shi sa a nan duniya duk mulkin mutum duk kuɗin mutum zai iya neman wani abu ya rasa kila ga kuɗin amma babu a gari sai an je wani garin dole zai haƙura a lokacin da yake so to amma aljanna ba yadda za a yi mutum ya nemi wani abu ya rasa Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu Allah ka sanya mu cikin bayin ka mu'minai yan aljanna Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka azurta mu da aljanna anan ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu dora abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki yadda muka fara wannan azumi lafiya da imani da lafiya Allah ka tabbatar mana da imanin mu da lafiyar mu har zuwa karshen wannan azumi Allah ka raya mu akan imani ka tashe mu akan imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk